Mm-hmm. <laughs> daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na murya amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon voa afirka birnin ya kan mitoci 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da lol da kuma niyyar dukkan zangon fm kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Salfiru, Hashim da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragamar shirin a wannan hantsi. A kowa sani ai shugaban 'yan ta'adda na Boko Haram Abubakar Shekau ne. Saboda haka rahotannin da aka bara ba cewa ya mutu din nan ƙarya ne yana nan da ransa. Ku biyo mu domin jin wannan ansa daga bakin kanar Sani kuka Shekau Usman kan yaƙi da 'yan bindigar Boko Haram a dajin Sambisa da sauran sassa. za mu kawo muku cikakkiyar hira da muka yi da shi ba labaran duniya a jihar Niger ma'aikata suna kokawa kan rashin albashi sannan ku ji kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin sakonni yanzu ga labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya a jiya litinin ne aka gudanar da zanga-zanga a birane akalla guda uku na kasar kenya inda kafofin watsa labarai suka ce 'yan sanda sun bindige akalla masu zanga-zanga guda uku a yammacin kasar a nairobi babban birnin kasar kenya 'yan sanda sun zagaye hedikwatar hukumar zaben kasar inda suka kwashe yini guda domin hana masu zanga-zangar da suka mayar da ita duk mako kutsawa hedikwatar. masu zanga-zangar dai ba su samu damar isa harabar hukumar ba saboda 'yan sanda sun haraba barkonan tsohuwa da feshin ruwa domin tarwatsa mutane kusan 100 kafin su kusanci harabar hukumar tun farko sai da 'yan sanda suka yi amfani da barkonan tsohuwa akan wasu ƙananan ƙungiyoyi masu zanga-zanga a jiya ciki har da wata ƙungiya daga kibera wata unguwar matarauta da ke birnin nairobi masu zanga-zangar dai sun samu damar kutsa ofishin hukumar zaɓe mai zaman kanta da harabar hukumar a biranen da suka hada da mombasa da kakamega da kisumu wakilin jaridar standard philip owa ya faɗa wa muryar amurka cewa mutum ɗaya ya rasa ransa wasu hudu kuma sun raunata shugaban amurka barack obama wani jawabi mai hangen nesa da ya gabatar yau talata ya ga a wato 'yan kasar vietnam cewa su da amurkawa sun kama hanya ta yin balaguro mai tsawo na tsawon shekaru 100 eh, masu zuwa shugaban na amurka da ya gabatar da jawabin a babban zauren taron kasar a hanoi yau talatin inda ya taɓo batutuwa masu yawa ciki har da batun yancin ɗan adam wadda mahukuntan ƙasar ba sa son jin haka a gani na mutunta waɗannan yancin bil'adama ba barazana ba ce ga zaman lafiya in ji mr obama akwai kimanin fursunonin siyasa ɗari a vietnam kuma masu rajin kare hakkin bil'adama sun ce ko a makon jiya ma an tsare waɗansu ƙarin mutane gabanin jawabin nasa mr obama ya gana da 'yan kasar shida da suke aiki da kungiyoyin farar hula da suka hada da masu rajin kare 'yancin bil'adama a jiya litinin ne fashewar wasu mabamai ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 100 a wasu biranen siriya biyu da ba kasafai suka fi samun tashin hankali ba a cewar gidan talabijin na kasar siriya da kungiyar karin raji karin kare haƙƙin bil'adama da ke Siriya. Wannan fashewar dai ta afku ne a biranen Jabaliya da Tartus inda gwamnati ke da ƙarfi. Biranen da banda yanzu sun tsira daga mummunar tarzoma yakin basasa da ya kwashe shekaru biyar ana yi. Fashewar mai hudu akalla harin kuna bakin wake daya suka tashi a jabela ciki har da kofar babban asibitin birnin haka kuma an harba roka da aka yi wata tashar mota ya sanadiyya asarar rayukan mutane 53 a cewar kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama da ke siriya haka kuma fashewar wasu mamai uku da akalla harin kuna bakin wake daya da aka kai birnin tatus da yake da tazarar kilomita 60 daga kudancin jabela wanda shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama Rami Abdulrahman ya yi kira harin da ba a taɓa gani ba. Wani kamfanin dillacin labarin da ke da alaƙa da ƙungiyar ISIS ya ɗora wa ƙungiyar masu tsoron ra'ayi laifin kai harin. ana sa ran zuwa ƙarshen wannan shekara mummunan ƙarancin abinci a ƙasashen kudancin afirka ya ƙaru sai dai idan ƙasashen duniya sun ɗauki mataki nan ba da daɗewa ba masanin aikin agaji a afirka ko kuma masana aikin agaji a afirka suna nuna damuwar cewa fari a nahiyar afirka na iya mayar da nahiyar bayan kasashe da yaƙi ya ɗaiɗaita kamar su yaman da iraki yayin da cikin wannan makon shugabannin kasashen wato suka haɗu domin taron koli na farko kan agaji da aka yi a istanbul a cewar babban mai ba da shawara a majalisar ɗinkin duniya shadrach omol lokacin da ya kamata a ɗauki mataki na, na kawowa ƙarshe ya ci gaba da cewa rashin ɗaukan mataki a kan lokaci kamar wannan da ake fama da shi a kudancin afirka baya samun kulawar da ya kamata saboda ya faru ne ba zata daga ƙarshe shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan ya yi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa da su haɗa kai wajen tunkarar jidalin babbar matsalar rikice-rikicen jin kai mafi girma da ake fama da ita a duniya yardawan ya yi wannan kira ne a jiya litinin a lokacin taron kolin kwanaki biyu na majalisar ɗinkin duniya a istanbul don shimfiɗa ingantattun hanyoyin tunkarar matsaloli masu alaƙa da al'amarin gudun hijira da suka guje wa yaƙi a siriya da iraki zuwa turkiyya. masu fashin baki sun ce kasancewar 'yan gudun hijira miliyan uku a turkiya hakan ya mayar da kasar wadda ta fi kowace wajen karbar 'yan gudun hijira a duniya bangaren da majalisar ɗinkin duniya ta kira zamar rikicin jin kai mafi muni da duniya ta gani tun yakin duniya na biyu duk da cewa ana tambaya akan ko taron kolin zai iya haifar da sakamako mai kyau babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi kira ga wakilai da shugabannin ƙasashe sama da 60 cewa mu ƙudura aniya yanzu ba wai kawai muke kare rayukan mutane ba amma mu baiwa mutane damar samun rayuwa mai inganci da walwala labaran duniya kenan a daga nan sashen hausa na murai amurka nan washington dc To madalla wakilin sashen Hausa a jihar Niger Najeriya Mustapha Nasiru tsari ya aiko mana da rahoton cewa. Yanzu haka dai ɗaruruwan ma'aikatan gwamnatin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya sun afka cikin halin damuwa a sakamakon share dogon lokaci ba tare da sun samu albashinsu ba. To sai dai gwamnatin jihar Niger ta ce duk wanda aka ji ya kuka game da rashin samun albashi to babu shakka akwai dalili. A yanzu dai kimanin watanni hudu kenan waɗansu ma'aikatan da yawansu ya haura dubu ɗaya ba su samu ko sisi daga cikin albashinsu ba. A cikin ma'aikatan har da waɗanda suka je ƙasashen waje domin ƙaro karatu bisa amincewar gwamnatin jihar, kamar yadda waɗannan da suka nemi a sakaye sunayensu suka shaida mun ta waya daga ƙasar Malaysia. yanzu daga Malaysia Na'am, to yanzu menene matsalar ku? Matsalar cewa an yi screening bayan an yi mana february aka dakatar to an gaya maku dalilin dakatar da albashin naku a gaya wannan zai ya faru ba mu samu albashin. to yi contact wuraren da muke aiki tabbatar mana cewa sun ba da takardunmu da ake bukata isa har yanzu a biya to yanzu ya wannan abu mu wani hali kuke ciki yanzu gaskiya har kuma ciki To kungiyar kwadagon jihar Nejan dai ta ce tana sane da wannan matsala kuma tana kokarin shawo kan lamarin. Comrade Yahaya Idris Indaku shine shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger. Muna da labari kuma mun gaya ma mai consultant cewa wayannan duka sun je da yadda gwamnati ne saboda haka ba abin da zai taba albashinsu bai kamata ba. Hada ita gwamnatin kun gaya mata? mun gama hadda kwamishina kamar su ma'aikatan da har yanzu ba su damu nasu ba kuma suna aiki wani matsayi kuke a kansu a'a mun dama gwamnati wasiƙa a ba su albashin To sai dai gwamnatin jihar Niger ta ce a yanzu tana aikin tantance ma'aikata, a saboda haka duk wanda aka ji ya kuka game da rashin samun albashi, to akwai alamar tambaya. in ji kwamishinan kuɗi na jihar Niger Alhaji Ibrahim Balarabe. Ana tantance ma'aikata wanda kuma kun sani a kowace ma'aikata an ce ta ba da sunayen waɗanda aka san suna karatu a waje wanda ita da kanta ta ba da izinin su tafi karatun nan. Idan ka ba ta ba da ka ba ko ta yi omitin ɗinka to wannan ba laifin mu bane. Bayan da za a dakatar ma wanda ya je karo ilimi a ci an dakatar masa da albashi. Kamar yadda ake ta koke-koke ne duk wanda ka ji ya yi kuka akan rashin albashi da naira akwai dalili. Akwai waɗanda mun sama suna an san albashi biyu. Wasu mun sama albashin da suke an saba nasu bane karancin rashin kuɗaɗe ne dai yasa gwamnatin jihar ta ɗauki matakin tantance ma'aikatan domin kawar da ma'aikatan bugi da gwamnatin jihar ta ce tana tafka asara a kansu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya inda albashin shi bai ba mai kuranga ya yanke wuta na mai karɓar haya ya zo wata na shida ban biya ba an babu kuɗi ka bar gidana ɗan garuwanmu mai ruwa shi ma ya bar kawo ruwa murhu bai ganin tukunya ba yara bakari na sahe. mu kawo muku hira da muka da daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojin ƙasa na Najeriya kana sani ko kashe Usman kan matakan soji da rundunar mayakan ƙasar suke ɗauka kan 'yan bindigar Boko Haram a dajin Sambisa da kuma sauran ƙasar a shakata da wannan fefe da marigayi Alhaji Adamu Ɗanmara Jose Herrera. ha'ilallah yau daɗa ba gwani sai Allah. Amma la ilaha illallah ba gwani sai Allah. Allah ji kan maza sun haɗe, Allah ji kan sa'amadu gallo. Tun rasuwa sa'amadu bello, kowa ga gani ko ba ba da yaro ba wani hankali a jikinsa. abun da ke maku ciwo ni ma yakan rani ciwo abun da ya cuce ku wallahi ya cuce ni Allah ji kansa Amadu Bello Allah ji kan fura ya minista sun ba rabo da gwani ba wai kayan amai da kaman shi Sa'amadu Bello ya yi kayan ji sannan ku ya ya amadu bello studio namu babban wajen kwallo na aka dona can aka yi shi Allah ji kan minista babba ta ba wa kalewa ga ilimi kuma ga haƙuri ga adalci wajen tafa wa kalewa. suna mani taɗin, Duraja suna mani taɗin, Laberiya na man taɗin, suna man taɗin, har Lagos suna mani taɗin wajen haɗorin sahar adalci. Don haka na mutanen amin, kuma ku riƙe mu amana kamar ba ba ta fa balewa. amana ka ga amana sai ta ce shi mai haƙuri kan dafa dutse amma ya sharo mai shi yaro ba ɗaukan yaro sai in gume ni mu waɗi a dole ruwa ba zai shi gani ba sai kwanan gwani marigayi alhaji adamu dan maraya jos rundunar sojojin najeriya ta yi wa dajin sambisa inda ake jin mayakan sa kai na boko haram suka ɓuya wato zobe na tambaye shi yadda farmakin ke tafiya yanzu su kansu a cikin daji na sambisa saboda barin wutar da ake masu wato kawunan su shugabannin 'yan ta'addan ya rarrabu misali ranar litinin har ma aka sami wani bala'i da ya haɗa masu ko da yake mu alheri ne gare mu wanda duke son zaman lafiya saboda babban jami'i da ke hada masu bom ya nemi da ya ga uwar bari ya gudu to wani da ke tsaron lafiyar shi shugaban nasu ya dauki bindiga ya harbe shi take yanke to kaga sun yi asarar wani jigo da yake hada masu bama-bamai to kuma aka sami wanda ya gaje shi shi kan shi da ya gaje shi wani wanda suke kira jilalabi Labib shi ma yana so ya nuna kwarewar shi wajen haɗa bom ya tashi ya fasa mashi idanu yanzu haka ya zama makaho. To, ka gani wani abin alheri ne ga Remu. To, ka ambaci cewa wani mai ga ko kuma mai tsaron shugabansu, shin wane ne shugabansu na yanzu? a kowa sani ai shugaban 'yan ta'adda na boko haram abubakar shekau ne to saboda haka rahotannin da aka bara ba cewa ya mutu din nan ƙarya ne yana nan da ransa abin da muke so ka gane mu dai ba mu ce maka cewar gashi mun tabbatar maka da cewar shugaban 'yan ta'adda na boko haram an kashe shi ba ko ya rasu idan har muna da tabbacin haka za mu gaya maka saboda haka shi abin da ya faru ranar litinin tabbaci hakikan wani ne mai tsaron lafiyar shi shugaban 'yan ta'adda na boko haram abubakar shekau shi ne ya kashe wannan mai hada bom din da shi ya karaya yana nema ya gudu kuma wanda suka dora ma nauyin hada bom din ko jagorancin haka shi ma garin hadawar allah ya kama shi ya zama makaho yanzu haka kana kuka shiga ka ambaci cewa kun ci akalla mutum biyu cikin 'yan matan cibok da aka sata ko kuma masu karatu a wurin shin a fahimtar ku ha yanzu waɗannan galib sauran 'yan mata kusan metan ɗin nan suna wannan dajin ne ko kuma ina suke ya hakikanin gaskiya muna zaton haka muharin ma dalilin da ya sa muka kullo da wannan sabon salo na yaki wanda a turanci ake ce ma operation crackdown Mm. shi wannan operation crackdown dama yana da manufa guda biyu na farko shine a kakkaɓe 'yan ta'adda na boko haram na biyu ko ta biyu wannan shi shine a tabbatar duk wasu mutane da 'yan ta'adda na boko haram suke rike da su a wannan daji an kubutar da su so ba mu raba ɗaya biyu muna kyautata haka kuma don haka muna aiki kan haka ba kuma nan ba duk inda har ya sa allah ya sa 'yan ta'adda na boko haram suka je suka rike wasu a za mu kokarin mu ceto su duk ma inda suke abinda kawai muke so mutane su fahimta shine waɗannan 'yan ta'adda na boko haram yanzu sun ga wabbari galibinsu suna sulalewa ko suna gudu daga wannan sansanoni nasu na dajin sambisa dole ne a taimaka a rika kula in aka gaba ko huska ko kuma aka ji wani labari a sanar da mu. ganin cewa kun yi magana da ita Amina Ali ba ku da fargabar lafiyar su sauran 'yan matan nan da suke wurin ganin yanzu kace sun ga uwar bari suna gudu watakila kuma su bullo da wasu mugayen halaye ganin an san abubuwa da suke a da kuma akwai raɗe-raɗen cewa suna amfani da mata daga cikinsu da suka gawurta ko suka wanke wa kai wajen kashe yan uwansu mata da suke wurin ba kwa fargabar cewa akwai matsala game da lafiyar su waɗannan sauran yan mata da ake garkuwa da su dole ne ya kasance ya kasance kowa yana da fargaba irin waɗannan abubuwa musamman ma in aka ce yau kana abin ga kana mutum yana tsare a hannun 'yan ta'adda waɗanda ba su da alƙibla ba abin da suka sani sai dai ko su kashe ko su jima mutane rauni ko kuma su salwantar da dukiya da sauransu to dole ne akwai wannan damuwa amma duk da haka abu idan ya zama dole a bayan da za a yi amma ana bakin kokari a tabbatar da cewar duk ma inda suke an ceto su sannan kuma akwai matakai da dama da aka ɗauka abinda nake so ka fahimta ba wai aiki ne na sojoji kawai ba akwai ah, haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro da kuma a wasu 'yan gari da suke taimaka musamman ma civilian jtf da dai makamantansu babban hafsan mayakan na najeriya ya ce kun kun yi wa dajin sambisa zobe baki ɗaya kun yi wa wurin da'ira ba halin su waɗannan 'yan ta'adda su gudu haka magana take idan kuma haka ne wacce irin nasara kuke samu wajen hana su barin wannan da ba wai ba yanke haka wannan magana take kuma zancen nasara ko da za a yi na gaya ma muharin aka rika samun nasarorin da ake samu yanzu. Ka yi kira ga jama'a ga cewa su ba ku haɗin kai ga in suka ga baƙi da sauransu a menene martanin jama'a gare ku? Ya eh, muna samun haɗin kai daidai gwargwadon hali misali kaga abin da ya faru a Kano sannan kuma kamar abubuwan da suka faru a wajen dambuwa a 'yan kwanakin da suka wuce da sauransu sannan kuma a wani albishirinka da nake so ka gane dan ma ba mu kai ga shaida mu duniya ba ko shekaran jiya nan an kama 'yan ta'adda na boko haram a garin lokoja saboda ainihin a taimakon ko kuma yadda mutane suke ba da haɗin kai suke kai koke ko rahotanni in sun ga abin da ba shi kenan ba da dai sauran garuwa da dama ba nan ba har a jihar bayelsa an kama saboda mutane sun tsegunta ko ɗazu a jihar rivers da muka je an kama wasu da dai sauransu to abinda muke so mutane su ci gaba da ba da haɗin kai kenan sannan kuma idan ka lura ko can bakin dagar da gehenta akwai mutanen gari waɗanda dama suke ba sojoji haɗin kai misali musamman ma irin civilian jtf waɗanda su suka san dajin kuma suka san hanya kuma suka san waɗannan mutane da su ake aiki suna ba da haɗin kai suke a tona masa asiri da sauransu to baya ga waɗannan waɗanda suke aikin sa kai abin da muke so mutane su lura da shi ko kuma su ankara da shi shine cewar yaƙi da ta'addanci wani abu ne da ya jiɓanci ko ya shafi kowa da kowa ba mm. wai kawai za ka zira ido ba ne sai jami'an tsaro dole ne ya kasance duk abin da ka yi ka rika lura da gabanka da bayanka hagunka da dama ka in ka ga abin da ba shi nan ba ka shaida mu hukuma ta haka sai ka ga ba ma wai harka ta ta 'yan ta'adda ba duk wasu tunanin na gari za a samu kafin su kai ga barna an fahimci abin da suke ciki an kama su an hana su hakan nan. Mm. Eh, kana ko ka shiga akwai wasu jaridun najeriya da ke buga labarin cewa akwai wasu fayafen bidiyo da ke yawo na yadda aka nuna wasu mata da suka gawurta wannan harka ta boko haram wata mace suna shirin za su kashe ta tana roƙo don Allah a cece ta su kyale ta amma duk da haka suka ci gaba suka kashe ta kuna da majiya kuna da samun labarai irin waɗannan abubuwa da ake zargin wasu mata cikin yan ta'addan suke yi eh kwarai da gaske don haka ne ma ya kasance duk da aka ceto mutane daga hannun 'yan ta'adda na boko haram ake masu bincike kwakwak ba don komai ba a tantance wane ne ko wace ce waɗanda 'yan ta'adda ne da waɗanda kuma su ba ruwansu da ta'addanci hmm. kuma ba wai kawai yadda suke ma mata kisan gilla ba ta mutane akwai dabaru da dama da suke salwantar da rayukan jama'a zalima ba ga wannan mata da aka yi mata yankan rago da sauran jami'an tsaro da sauransu suka ma kama mutum a ɗaura shi ƙafa hagu a ɗaura ta a mota ɗaya can ta yi gabas ɗaya kuma kafa dama a ɗaure ta ita ma ɗaya mota ta yi yamma misali har sai sun kai ga keta mutum ko kuma in ma suka ga dama su zo kamar yadda ake shaɗa dawa su rika ya ɗan mutum har sai Allah ya mashi cikawa abubuwa ne da ba ma kyan gani kuma ba jin daɗi ba ba daɗin haɗi to amma abin da mutane muke so su fahimta shi ne cewar 'yan ta'adda na boko haram sun daɗe suna banna kuma ba wani abu suke da manufa ba ce kawai dai son burin cimma wani buri ko wani son kansu amma ba addini ba ne ba ba wani abu ba ne ba don haka mutane ne shi shi'umammu kuma kusan in ce shi shaidanu waɗanda ma Allah ma yana wadai da su ya matsi ne masu don haka mutane dole ne su ankara da waɗannan abubuwa ba an yi bane dan a tayama da mutane hankali amma da tabbatar masu da cewar ga irin mutanen da ake hama da su don waɗanda suke kokanto ko kuma suke wani ɗari ɗari ko kuma suke neman su goya masu baya su bari cewar mutanen nan shekanu ne ba mutane ba ne waɗanda za su za a yi wata hulɗa ta kirki da su. Daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojin Najeriya kalar sani kuka sheka Usman kan matakin soja da rundunar mayakan ƙasar suke ɗauka kan 'yan bindigar Boko Haram a dajin Sanbisa. Ana tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC inda agogonmu ke cewa kusan karfe wato an ta sama karfe uku da minti kusan ashirin da biyar a halin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni. Salamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America mai magana daga karamar hukumar wase a jihar Plateau. sunana abdulrahman amuwase amuwase hakika yau ina son a bada ra'ayi game da 'yan najadinta yadda suke yi ransu abin da ya so musu kafin su gaɗi daga ciki akwai sageru masu son tashin hankali to shawara ta anan shine ga dukkan wanda aka kama shi da son tashin hankali doka ta aiki a kansa a kama shi a hukunta shi tare da kuma sheke dukkan wani wanda aka kama shi ɗaya ba ɗaya hakan ne zai nuna tabbatar da cewa doka tana aiki akan kowa ba talaka ba babba ba yaro bulalan kan hanya fyaɗe babba fyaɗe yaro ta fatan ina kawo da ƙarshen irin wa'in nan masu son tashin hankali a gode daga karamar hukumar wasu ya jihar plateau assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika mai magana dr abdullahi mai maganin gargajiya gulma jihar kebbi a tarayyar najeriya sashen hausa na murya amerika yana so in bada ra'ayina akan matsalolin da suka faru na tsadar rayuwa a wannan ƙasa tamu najeriya hakikanin gaskiya yana so in ba gaban ƙasa muhammadu buhari shawara har gobe muna nan tare da shi kuma muna masa fata alheri sai dai saura da mai lokacin da yake zai yi oda shinkafa domin ya taimaka ma talakawan najeriya ya wadata kasa da abinci sai yan majalisa suka ce a aiki sun iya za su wadatar da kasa da abinci kamar irin sanatoci da yan majalisa to ga shi duk wanda yake dubi yana da kamfanin nashi na kansa suna buga suna sarrafa shinkafar da kansu amma shinkafar ba ta da sauki ga talakan najeriya saboda ni talakan najeriya dai ya shinkafar ga waɗannan mutanen saboda ba sauki wallahi gare ta to da haka don Allah su kan gaban kasa ya yi odi shankawa idan abinci ya wadata a Najeriya to dan Najeriya zai samu sauki da wahalhalun da cikin wahalhalun da suka da adage su muna fata ubangiji Allah ya sa wannan sako ya kai ga shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma ya taimaka ma 'yan Najeriya kuma ne masa fata alheri. Na gode sashen Hausa na mura Amerika mai magana da Abdullahi mai maganin gargajiya gulma. Magana Aliyu Ahmed da Allah muryar Amerika ina so ku mika min godiya ta musamman ga Dr. Babagana Umar kwamishina na gire-gire da ayyuka ta musamman bisa kokarin da yake waje bin duk inda aka kone da inda aka bata domin a gira Allah Allah Allah ka ban zaman lafiya ka taimake gwamnatin kashin Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. min ana Alhaji Audu mai gora Kampala malamadorin jihar Jigawa. Ra'ayina na yau da zan bayyana shine game da halin da jam'iyyar PDP ta shiga ciki wadda wannan abu bai zo mana da mamaki ba. Domin idan ka kallaci irin yadda PDP ta shekara goma sha shida tana mulki tana kuma zalunta 'yan Najeriya. Saboda haka fada wata cikin wannan rikici ba wani abu ne da izo mana da mamaki domin mun tabbatar al'umma sun zaɓu da su ga lalle jam'iyyar pdp ta higa halin haula sakamakon irin yadda ta gasa wa al'ummar ƙasa aya a hannu da kuma irin yadda aka ringa lib da ciki da dukiyar 'yan najeriya sakamakon rin shugabanci na gari da muka samu a ƙasa mai magana alhaji audu mai To madalla ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe uku da minti 27 da rabi mun zo ga shirinmu na karshe labarai wannan karon a takaice. a jiya litinin ne aka gudanar da zanga-zanga a birane akalla guda uku na kasar kenya inda kafofin watsa labarai suka ce 'yan sandan sun bindige akalla masu zanga-zanga guda uku a yammacin kasar. a nairobi babban birnin kasar kenya 'yan sanda sun zagaye hedikwatar hukumar zaben kasar inda suka kwashe yini guda domin hana masu zanga-zangar da suka mayar da ita duk mako kutsawa hedikwatar shugaban amurka barack obama a wani jawabi mai hangen nesa da ya gabatar ya gaya wa 'yan kasar vietnam cewa su da amurkawa sun kama hanya ta yin bulaguro tare da tsawon shekaru masu zuwa to da Allah gaishe ka da aka Allah ka kawo karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jin wata tawagar abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa cikiyar da shirin noma tushen arziki na Halima Jimrau kamar na madadin sarfilu hashim wadda ta yani gabatar da shirin da cibashiro dole da kula da akin gabatar da shirye shirinmu da ma injiniya charles sars da ya rika masa annan ni sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya